madalla masu kallon mu barka mu da da cikin shirin afirka gari ya waye wanda ke zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa da kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja inda muka je muka kalli wato maimakon shirin tarbiyya a yau tare da abigail mamza yanzu kwa za mu shiga zagaye na karshe na shirin mu da umar to barka da faiza To jama'a masu kallon mu a daidai wannan lokaci za mu shiga zagaye na karshe na wannan shiri na Afirka gari ya waye wato zagayen tattaunawa da bakonmu na musamman inda muka gaito kwararru a fuskoki daban-daban domin tattaunawa da su akan batutuwan da suka shafi cigaban kasar mu to a yau dai za mu duba dambarwar siyasa musamman na matasa inda ake yawan samun sauyin sheka daga wannan jam'iyya zuwa wannan da kuma sauran batutuwa na rigingimun cikin gida na jam'iyyu domin tattaunawa akan wannan maudu'i mun gayyato wato comrade muhammad baba mustapha wanda tsohon shugaban wato uh, matasa ne na jam'iyyar apc wato a uh, ƙasa sannan kuma yanzu ya sauya sheka zuwa jam'iyyar pdp inda yake shugaban ko in ce coordinator yakin nemarwa wato a tiku kowa a ƙuri'u a wato zaɓukan da ke tafi na 2023 wato wanda uh, coalition uh, support for uh, Atiku Okowa electorate, electoral support for Atiku Okowa a 2023. Comrade Mustapha barka da shigowa cikin wannan shiri. Barka mu. Barka da shigowa. Barka mu. To uh, da farko da ya kamata mu dan koma baya kaɗan mu ji ma farko menene dalilin ka na sauya sheka a cikin a uh, wato wancan tafiya da kake ruwa da makarbiya ruwa da tsaki sosai. wajen ganin cewa jam'iyyar apc ta samu nasara amma kwatsam sai aka ga canji ka koma jam'iyyar pdp har ma ka fara aiwatar da tafiyar atiku na ganin yadda za a lashe zaɓe me ya zafi to jama'an najeriya ina gaida kowa da kowa a duk inda kowa yake allah ya zaunar da mu lafiya dalilinmu na shigan siyasa shine saboda kafa ingantacciyar gwamnati wanda za ta kawo zaman lahiya da kuma haɓaka tattalin arziki wa ƙasa wanda komin kowane irin addini kake yi kowane hmm. irin rayuwa ko a ina kake arziki da alhairun gwamnati za su iso gare ka hmm. akan wannan dalilin ne kusan shekara 25 tun muna app muka zo ampp daga ampp aka samu lalura na national unity government lokacin hmm. yar addu'a shi ciyaman dinmu ya je ya shiga national unity government ba da consent na jam'iyyar apc anpb ba so daga nan muka duba cewa to in shi shugaba ba zai yi adalci ba kuma ya koma ya haɗa gwiwa da wata jam'iyya hmm. mu bari mu ma mu canza sheka sa'an nan daga gurin muka canza sheka daga anpp muka koma ac action congress a lokaci da muka koma ac muna nan muna nan ac ac ta zo ta koma acn daga acn kuma muna nan muna nan aka zo aka samu abin ga cpc eh, mm. da aka zo aka samu cpc eh, wadda abin ga shi general muhammadu buhari ya fito mm. a abin nan ganin haka kuma muka koma muka bi shi general muhammadu buhari mm. muna nan muna nan kuma aka zo aka ce to za a kafa apc har da committees da aka kakkafa duka mun yi aiki da su a matsayinmu na matasan najeriya wanda suke neman ci gaba ga jama'ar mu aka samu apc manufar apc ta zo ne don ta wanke hawayen talakawan najeriya da masu kudin najeriya masu addini duka in dai kai dan najeriya ne ko kai daga wani ƙasa mazaunin najeriya a samu ingantacciyar gwamnati wanda ba zai nuna launin wariyar launi ga kowa ba a kan wannan manufar muka tsaya aka kafa apc to amma akwai abin da ake kiran uh, social analyst ni i happens to be a human right activist and also a social analyst da na duba waɗanda suke jagoranmu mu a cikin tafiyar sa kafa apc tsofaffi biyu ne general muhammadu buhari da kuma shi uh, bola ahmad tinubu hmm. so akwai lokacin da na tara ni ne na fara kirkiro coalition of apc support groups saboda apc tana da jam'iyyu akwai section na constitution mm. wanda ya ce there shall be a support groups that mm. will hmm. support the party eh. so kowane civil organization an yi registering an samu number gurin 180 something wanda suka yi registering yeah. sai na kawo ma party idea na ce to wa'in gaje eh, kungiyoyin dukkansu ba za su iya ta zuwa da korafi ko wasu lalurorinsu zuwa ga jam'iyya ba ya kamata a haɗa mu ɗaya kamar yadda tsintsiya oh. take ɗaya mm. shi yasa aka samu coalition wato mahaɗin ƙungiyoyi eh, na eh. ƙungiyan da suke marawa Eh, eh, apc support group akan eh. wannan sai na zo na fara ganin wasu manufa suna tafiya wanda ba a kan manufar da mu muka kafa apc din ba na gaya ma jama'a na ce general muhammadu buhari da kuke gani ya fara samun kwaɗayin mulki aka kwace shi bola ahmad tinubu yana da kwaɗayin mulki shi ma kuma gashi ya taba bude baki ya ce shi bai yadda da najeriya guda ba a lokacin da yake gwazon amma ana ganin kamar ba a fahimce shi ba ne babu wani batun ba a fahimce shi ba ai idan mutum ya yi furuci hmm. sai ka dubi wasu ababe ne ke faruwa a ƙasan mulkinsa hmm. a lokacin nan yana gwamna da ya yi furucin nan bai daɗe ba ƙungiyar afeniferi suka fara kashe 'yan arewa a Legas wannan abun ta ci gaba har lokacin da fashola ya zo suka samu baraka da fashola fashola har ya buɗi baki ya ce to shi in ba eh, rabu da buɗa matsin nan ba ba shi zai tona asirin waɗanda suke kawo tashin hankali da bama-bamai a, a Najeriya in har wani bom ya tashi a Legas kuma. Fashola ya faɗi wannan. Eh. To mu kuma masu lura da al'amarin rayuwa yau da kullum muka yi linkin analysis ɗinmu don in kana making analysis za ka duba abin da ya faru daga baya abin da yake nan yanzu da abin da za a iya hangowa daga can gaba sai muka ce to jama'a ku sani tun kafin ma a yi zaben apc eh, a zo a yi zaɓe 2015 na ce ma jama'a na na ce general muhammadu buhari bai kamata mu zaɓe shi ba bola ahmad tinubu ma da yake so ya zama vice din shi bai kamata mu yi supporting wannan ba suka tambaye ni dalili na ce dalili na shine na farko general muhammadu buhari kamar yadda na gaya maku hmm. an kwadaita masa mulki ya fara zama ya ji daɗin mulki aka kwace kwace wanda aka yi din nan ya sa ya samu abin ga ƙiyayyen wasu manyanmu eh. da wasu mutane talakawa wanda suka so abin da ya faru da shi ire-iren wannan mutanen da suke na soja kenan eh. a lokacin mun zo dab da general election na 2015 nake kawo analysis eh. kafin primaries na ce kada a zaɓe shi mu je ga ko rochas ko shi a tiku ko kuma kwankwaso ko sam daizaya ya ah. riga ya rasu shi mutumin naija ne kamar ne so da na bada social analysis dina sai kwance political real political analysis dina na ce to general muhammadu buhari tunda yana da kiyayya ga wasu duk wani da yake da haushin wani a zuciya ba a sa shi a mulki ko a ta bangaren addinin musulunci saboda in ka sa shi a mulki yana da wuya mutum ya ce ya yafe maka kuma ya manta dole zai yi witch hunting na mutanen kuma bayan da zai yi witch hunting sai da resources na government lokacin da ya kamata a yi amfani da shi ga 'yan najeriya da kuma resources da ya kamata ya amfani da shi ga 'yan najeriya sai ka ga ana wasting wannan time and resources mm. ma fighting against enemies eh. instead of focusing on growth and development na gdp na ƙasa najeriya to amma kuma da tunda kasancewar ka daɗe da gano matsalolin da ke tafiya a jam'iyya tun ma kafin shigowar mm. shi shugaba muhammadu buhari mm. aka yi zaben 2015 aka yi na 19 duka baka fita ba sai daga baya me ya kawo wannan jinkirin eh dalilin da ya sa ka san a komi allah ni musulmi ne mm. Allah kuma yana ba mu shawara kullum a alkur'ani idan abu ya zo mu yi haƙuri mu natsu to shi yasa ni ina ganin cewa a matsayi na real politician and real analyst mm. zai iya kawo sauyi duk da dai an ce general muhammad buhari idon mutane sun rufe mm. a kan lokacin da goodluck yake mulki mm. kuma abin da nake son mutane su gane jam'iyya daban ba abu bace mai magana mutanen da kuma suke riko da jam'iyya daban duk gwamnatin wani mutum ya lallace a jam'iyya bai sa wannan jam'iyyar da mutanen eh, eh, kirki ke ciki ba a duk inda akwai mutumin kirki akwai mutanen banza in na jonathan ya ɓace lokacin da obasanjo da su atiku suka yi da wayoyi dinnan da wasu na'uran kwamfuta da muke amfani da su ko a bankunan mu da akwai shi su atm card dinnan duka babu shi su suka eh. kawo hmm. yanzu ina zaune da kai sai yi transaction a nan ingila har hmm. sin su suka kawo wayannan jam'iyyar pdp ce hmm. yar aduwa ya yi mana baro ya fara abin gan baro Allah ya masa rasuwa hanyoyin Niger ba su da kyau yar aduwa ya awarding contract bayan rasuwan shi an yi wani abu kagan general Muhammadu Buhari ya hau baro port bai iya komi ba ga eh, abin ga Mambila Hydro Plateau bai iya komi ba an yi amfani da insecurity an tare boda na mutanen arewa a matsayin cewa insecurity ha lokacin da shi ɗansa ya faɗi a kan mashin sai aka iya dismissing security guards da suke bayansa ba bayan ɗansa mm. me yasa ba zai iya dismissing sojojin da suke checkpoints da su point garuruwan da ake tarzoma da tashin tashinan hankali na boko haram da su bandit da, da duk abin da dai suke ta amfani da shi a matsayin insecurity mm. me yasa ba za a iya suspending waɗannan janarori ba wato general muhammadu eh. buhari is a selfish individual ni dan najeriya ne kuma na san shi duk mun zauna da shi lokacin muna bso eh, buhari support organization eh. na san wanda yake dole ce kawai da ture ya ce in the absence of non undesirable become desirable a lokacin da rashin wani abun da yanzu nan kana son ka ci tuwon masara mm. babu tuwon masara duk ka zaga inda ka je ga tuwon masara da kuka dai kake son ka ci a matsayinka na malam eh, bahaushe amma babu kana kasan yarbawa sai ka gan eba sai ka yi hakuri da shi dalilin kenan tun da mun ja kunne mun ja kunne a pyramid hotel da muka je can kaduna shi ne na tsaya na yi magana da voice of america doci bele da eh, abin ga BBC. Eh, muka yi magana da su na badar analysis ina na ce general muhammadu buhari ba wanda zai iya mulkan najeriya ba ne a lokacin military da ya yi mulkin najeriya sun kawo shi ne ba wai dun sun san ya san administration ba amma sun kawo shi ne dun sun yi coup ba su son su fito gaba sai suka sa shi na for some time so that in suka sa shi for some time aka bata masa suna cewa ai shi yayi coup sai a zo a kwace kuma abin da ya zo ya faru din kenan eh. wayo aka masa shi kuma bai gane ba yadda dai kaga yake a mulki su bola ahmad tinubu sun yi amfani da shi cewa a kulle bodojin eh, yan arewa saboda insecurity gurin ake shi to ka gaya mini jiragen ruwa da suke lagos ba su ne ake kawo manya-manyan na'urori na bindiga da bama-bamai da abin gan eh, jefa alshashi wanda yake fadar da jirgin sama wanda bandit suke da shi ai ba ta land border ake zuwa da su ba wato abin da tinubu ya yi amfani da wayonsa ya ba buhari shawara a matsayinsa na national stakeholder ko ce eh, leader na eh, apc mm. cewa ai in aka toshe bodoji dinnan. zai stopping infiltration na light weapons da mm. ammunitions not knowing ba wannan manufa tinubu yake da shi ba yadda zai karya mutanen arewa ne shi tinubu in ka duba a lokacin da aka kulle bodojin arewa mutanen arewa hamshakin masu sana'a musamman kamar irin su 'yan gwanjo da wasu abubuwa dai da yake shigowa ta bangaren maiduguri eh, nan katsina ana zuwa da su kano eh. duk wannan hanyoyin da aka kulle shi sai mu muka zaman bayin ibo bayan da za mu yi sai mun je aba ko mu je lagos hmm. aban kuma ka je kashe ka ake yi eh, in ka je lagos ga afeniferi in ka je kasashen ibo ga ipod hmm. su ma mutanen ibo idan za mu masu adalci eh. tsakani da allah ina zama da su kuma ko a gidana rent ina ina da ibos wayanda suke tenants ina mm. wallahi ba su son ipop din nan tsirarun mutane ne wanda suke manyan ibo wanda suke da zama a kasashen waje ah. su ne ke zuwa da nufi nan amma ba asali ibo mutanen najeriya su suke son ipop ba ina da wata bidiyo a nan mm. bai fi kwana takwas zuwa tara ba sun zauna ana meeting. yadda za a yi jam'iyyar pdp al his excellency wazirin adamawa alhaji atiku abakar ya yi imajin victorious 2023 hmm. kawai sai aka zo da bindigogi yan ipo suka yi stopping ina da video din a wayana hmm. hmm. suka yi stopping wannan meeting wai we cannot bring fulani again to nigeria to ka gani ta eh. yaya za ka ce ka kawo yare in kana maganan you cannot bring fulani ka je kasashen eh, ibo ka je kasashen yarbawa filani babu inda za ka iya cire su a najeriya ƙarya ne ni ma da nake zaune ina da jinin fulani duk wanda ya gani ya gan bafela <laughs> ta yi mu koma amma ni da nufe ne da wani hujjoji ake dogara wajen cewa shawarar tinubu ce ta cewa a rufe bodojin arewa to alhamdulillah shawara abin da hujjojin da ake dogara cewa bola ahmad tinubu ne a mm. matsayinsa na lida na apc a yanda suke faɗi duk da dai a baki ne hmm. tunda an ce lida eh. kuma ba mu gani a rubuce ba ya kamata aka ce lida ya eh. zama ciyaman na board of trustee hey. Eh. which kuma ba ciyaman na board of trustee ba which in kuma ana national executive council meeting general muhammadu buhari da shi da allies in shi ba su a barin su tinubu su je dun shi abin ya zo daga baya wannan eh, kasan dila shi wancan dila shi kuma wannan zaki general muhammadu buhari zaki ne shi kuma wannan dila ne general muhammadu buhari ya zo ya fara fahimtar cewa wannan manufar da yake zuwa masu da shi yana cutar da shi ne saboda wata rana in shi ya zo ya fito ko da dan kaɗan ya yi za a ga haskensa mm. kaga in ka toye na gaba da kai eh, ka zo ka yi wani dan abun da yake kan nashi sha yaba maka mm. to ya toshe mutanen arewa saboda kafa oduduwa duk yana da wannan manufar ana ganin ya gina mutanen arewa sosai har kyale wannan in aka ce maka mutum ya gina mutanen arewa wasu mutane ya gina yaransa wayanda ake kira, kiran political associates insa shi ya gina yanzu na ai idan zaka ka shigo gidana dole zaka mallaki wani wanda ka rike saboda in ka shigo kwatsam a gidana me za a kira ka barawo mm. to amma dun kana son ka ɓoye under umbrella na abokin yaro na ko abokin dan na sai ka yi abokanta da shi shi a matsayinsa shi dan nawa ko dan dan gidana yana kallon shi a matsayin masoyi shi kuma yana ganin sa a matsayin tool wanda bature eh, eh, abun ga ake kiran eh, abin nan wani makami mm. wanda zai yi amfani da shi kasan mutane ana faɗi masu iya magana suna faɗi masoyinka zai iya zama makiyinka eh. shi kuma bai fahimci cewa kiyayya ba wani abu na son ya faru wanda cutarwa ne ga rayuwarka amma shi wannan makiyinka da ya zo ta hannun shi sai ya zo masa da fiskoki masu kyau sai ka gan kai da kake abokina sai ka ce a ah, wannan ai manufar da aka zo comrade muhammadu baba mustapha zai zama ci gaba ne gare shi alhalin shi wannan ba abin yake so ba akwai wata manufa a ƙasa kafin saboda kurewan lokaci mintoci kaɗan suka rage mana hmm. a daidai lokacin da ka bar jam'iyya mai mulki ka koma jam'iyyar adawa anya kuwa babu sakina dafi a cikin wannan tunani naka musamman da ka kafa wannan kungiya ta nemarwa a teku kuri'u a wannan zaɓe na 2023 a daidai lokacin da rigingimun cikin gida ma kaɗai sun ishi jam'iyyar musamman wannan rigima ta wuke Eh. ka kalli ba ka kalli wannan kalubale ai ba yi saki na dafe ba saboda bana ci na da sha na da sutura na gurin kwanciya na bai dogara gurin siyasa ba ina da sana'a na da yawa mutanen da kaga suke yin siyasa suna masa garan bawul suna ɓoyewa saboda ana cutar da talakawa don gina kansu ni ba na cikin wannan ko ka je apc ina da wannan abin ga suna ka je daga get ka ce comrade muhammad baba mustapha sun san integrity dina duk fight ina har suna kira na cewa i should be a human right activist na ce yes i am mm, but not a politician a maimakon dan siyasa din ni ba na iya ganin gaskiya na yi shuru ka fahimci al'amari eh, haka so wannan ban yi saki na dafe ba wannan ko kaɗan ba na amma akwai babban kalubale dai ganin yadda za a yi ma ita jam'iyyar pdp ta kai bantanta musamman yadda wuke sako ku gaba ai wuke mutum ne eh. kuma is just an individual in ka duba politically gwamna shida a bayansa da eh, kyale wannan duka <laughs> politically akwai abun da muke kiran political bourgeois wato political bourgeois su ne waɗanda su 'yan siyasa ne amma ba su da ƙarfi a ƙasa ba su a faɗi ma 'yan ƙasa su ji amma suna da kuɗin bayarwa akwai kuma political businessmen su ba 'yan politicians ba ne za su ba da kuɗi ne su yi sponsorin wani in an ci gwamnati ana ba su eh, kwangila akwai kuma grassroots real politicians su ne ire-iren mu kenan za mu je ƙasa mu yi ma mutane magana za a saurare mu amma inda za mu bar ɗan takarar mu kila ya zo ya yi masu magana ba za a saurare shi ba dun ba san shi ba eh, ko ba haka ba eh, kamar yaro ne kai ka zo ka ce Allah Allah ka rufa mini asiri ka bani arziki ne yawa mai albarka mai amfani mm. amma ɗanka da ya fara jin yunwa ya ce baba zan ci abinci kaga shi bai san kowa ba sai kai mm. amma kai ka san wani shi ne kuma allanka ko ba haka ba to mataki ne na sani shi wike ya fada cikin da suka zo ba grassroot politician ba ne albarkacin shi goodluck jonathan matansa suna kusa shi ne aka masa neman hanya na dole aka yi amfani da karfin mulki a lokacin aka ba shi gwamna mutanen garin shi baya faɗi su ji ba su son shi mutane na nan wanda suka yi governor kafin shi suna supporting atiku akwai mutane kuma suna nan wanda sun zo suna takara suna takara wike ya hana su takara ya je ya kawo wasu mutane ya kashe masu gurin biliyan goma sha, eh, biyu ina da su a abin ga handset dina rekodin ɗin kudin da wike ya kashe duka daga neman takararsa da mutanen da ya yi sponsoring da kuɗin da ya ba da jam'iyya kuɗin ta kama gurin biliyan talatin da hudu to wannan kuɗin ne ya zaburar da shi ya haukatar da shi ganin cewa ya shirya wannan kuɗin domin ya kai ga nasara kuma allah ɗin bai bashi ba mun kuma kasan bai san allah ba sai ya zabure ya haukace yaya kudin nan za su fito eh. to haukan da yake yi kenan ko atiku zai dube shi da idan rahama ya ce ga kudin to ai atiku ba ya zo neman shugabancin najeriya don kudi ba ne ya zo ne ba da ingantacciyar shugabanci ga 'yan najeriya kamar yadda na fada shimfiɗan mm. magana ta farko mm. ka duba mulkin obasanjo gaba daya kamar su yan rufai kamar su eh, eh, eze kunsile kamar matan nan na nafdac duk wanda ka ga suka taka rawar gani wanda 'yan najeriya suka ji daɗi kamar 'yan rufai wanda da an ka zo abuja ba ka iya sanin abuja shine headquarter najeriya za ka gan shi ne kamar wani ƙauye amma albarkan 'yan rufai lokacin eh. abin nan lokacin pdp ya gyara abuja wanda yau da ni da kai muna alfahari cewa mu 'yan najeriya ne kowa da ni da kai muna son mu zo zauna a abuja su eh. so, 'yan rufai suka yi shi wa suka kawo shi a tiku duk wani abu telefon ɗin ga mtn a tiku ya yi subscribing din shi duk abubuwan da kake gani na more rayuwa wanda muke jin daɗin sa ga lokacin obasanjo duk a tiku ya kirkire su to kaga kamar eh. yi ya haƙuri kaga kamar akwai wasu policies da atiku ya faɗa eh, ok kamar policies da atiku ya abin ga mutane suna ta ce eh, atiku barawo ne barawo ne kaza to har yanzu babu wani court of competent jurisdiction wanda ta ce eh lalle abin da aka ce a kansa gaskiya ne kuma obasanjo dukiyayensa ya bincike shi ba a sami komi ba lokacin da shi eh, ya zo atiku ya zo lokacin a acn ya ce zai ba da amnesty ma 'yan niger delta saboda a samu zaman lafiya manmu na najeriya wanda shi ne hanyar mu suturan mu da allah ya bamu don a samu haɓaka ana ta ce menene yana so ya taimaki a 'yan niger delta to kuma kagan yin hakan sai ya sa aka samu haɓaka abin nan kaga gudu eh, yaraduwa ne ya zo ya amfani da wannan aka yi creative minister, eh, ministry of niger delta hmm. duk atiku ya faɗi wannan abubuwan zai yi aka ce za a bin eh, gan duk atiku ne ya faɗa to kuma amma kaga wasu gwamnati sun zo eh. sun yi amfani da shi kuma suna jin daɗi yau kuma ba a ce komi ba amma atiku ya faɗa duk sunan shi da aka ɓata eh. sai a ta ce kaza kaza kaza ba haka bane atiku mutumin kirki ne eh. shine zai kawo zaman lafiya a najeriya da ikon allah kuma eh, shine zai kawo abun ga oneness a najeriya saboda mu riga mun ga bola ahmad tinubu nufinsa ya taimaki in eh, abin nan Eh, oduduwa people's congress a kafa mm. abin gansu shi kuma peter obi mun ga inda yaronsa ya taka flag na nigeria na nuna ma support ma biafra ipob kenan to in ɗanka na yin wannan abin baka iya ko niminsa ba kuma wannan nigeria da yake ɗaya kace zaka zama shugabansa me kake son ka kawo mana zaka kashe mu kenan ai jama'an nigeria mu waye eh, kan mu bi muhammad eh, atiku abubakar da fatan dai zaka sake dawa wani lokaci insha Allah ba wannan muna godiya kwarai da wannan lokaci to masu kallon mu fatan kun bibi shirin Afirka gari ya waye tun daga farkon shirin har zuwa yanzu kuma kun ga yadda shirin ya kasance inda adidin nan zamu bar tabarman shirin sai kuma gobe da misalin karfe bakwai na safiya idan Allah ya kai mu za ku ga mu dauke da wani shirin na Afirka gari ya waye fatan mun ilmantu mun faɗakartu da wani fannin kuma mun nishaɗantu a madadin ni fa'iza yakubu ali da kuma abokin aiki umar muhammad gombe a madadin kuma bakon namu ne wato comrade muhammad mustapha baba wanda kuma shi ne shugaban wato eh, wato tawagar nemawa atiku abubakar da kowa ƙuri'u a wajen 'yan najeriya a 2025 kuma wanda tsohon shugaban matasa ne da kungiyoyi gamayyar kungiyoyi na jam'iyyar apc wanda kuma ka tattauna a cikin wannan maudu'i to a madadin shi bakon da kuma sauran ma'aikatanmu da suka taimaka har wannan shiri ya zo gare ku a ni umar muhammad gombe nake cewa mu kasance lafiya masala